Me ake nufi da kawo hujja idan ana magana bisa ta'addanci ta hanyar yanar gizo? Duk wani labarin da aka rubuta ta yanar gizo daidai ke da shaidar wanda aka rubuta kan takarda inda an gano wanda ya yi rubutun kuma abin da ya rubuta ya yi daidai da zargin. Shaida a rubuce na iya amfanar kotu kuma ta amfani wanda aka ma laifin. Misali in ka rabu da matarka ko doshe kana gidan giya kuma sai ka rinka watsa hotunan naka saman yanar gizo. In ta ko hotunan nan naka ta nuna ma juju to wannan shaida ce ta cewar kai maragaici ne daga nan sai juju ya amshe maka yaron. a bangaren 'yan mata idan budurwa ta rinka watsa tsiraicin ta hanyar yanar gizo aka zo binciken halayyarta to za a iya amfani da wannan hotunan idan kai ma'aikaci ne ka zo ka watsa wani labarin da zai bata fuskar ma'aikatarka to in mai gidanka ya gani to wannan babban laifi ne a gaban kotun ma'aikata shin anya juje yana iya amfani da sautin murya ko bidiyo da kai yada bisa kafar sada zumunta na zamani wajen hukunta mutum iko yana iyawa juju na da ikon yin amfani da abubuwan da kuka watsa kan facebook kan twitter kan instagram kan instati don ya gurfanar da ku dukkan abubuwan da kuke watsawa kan kafofin sadarwa na zamani idan aka zo shari'a juju na iya tambayar waɗanda suka yi karar ku da su kawo shaidar abubuwan da kuka watsa daga nan kuma ana iya zargin ku saboda wannan takamaimai dai kusan cewa a bangaren shaida hanyoyi guda biyu ne akwai ta rubuce da kuma ta baki yau akwai wata sabuwar shaida a bangaren yi ma mutum kazafi ita ce ta kafofin sadarwa na zamani. Sha'anya Juju yana iya tuhumar mutum idan ya zargi wani ko ya faɗi abin da bai kamata ba ga wani a bisa kafafen sada zumunta na zamani. Yau idan ka rubuta wa mutum ta WhatsApp ka zage shi ko ka mishi kazafi in har yayi karanka to za a hukunta ka saboda wannan. Idan ka ɗauki sautin mutum ko kuma wani hoton sa mara mutunci ka watsa kan kafofin sadarwa to za a iya gurfanar da kai. WhatsApp na iya kai ka kasu Haka zalika Facebook da Instagram saboda duk abin da ka watsa daidai yake a hukunce da wasikar da ka aika ta ma'aikatar post.